today. Thank you for coming. Uh, my name is Adetu Umar Babai. I'm here with my colleagues, Aisha, Rabi, and Aliza. We work with one organization called Legal Defense and Assistance Projects. Legal Defense and Assistance Project is a group of lawyers and law professionals that work toward promotion and protecting of human rights, rule of law and good governance. So we are from that organization. The reason why we are here is to give you awareness about what is human right, sexual right, what is reproductive health right, how to take action if there is any abuse or violation of or breach of fundamental human rights. Then after that, we create a human rights club for you you were selected from different classes because you are privileged to be here and the essence is you go back to your various classes and pass the information to your colleague. That's, we have only four, four topics to discuss. The first one is what is human rights? What is human rights? You are entitled to some basic rights or you are entitled to some basic right and freedom because you are a human being has the power to take over those rights from you because haka Allah has taken. Constitution is supreme, is a mother and father of all the laws we have in Nigeria. So this is constitution. You can use this constitution here in my house. Open the constitution and read the section in the constitution. You can still use it in Yola. It's still applicable in Kaduna, Abuja, Lagos, Port Harcourt, everywhere in Nigeria. It's one. That's not is, is, is from is, in everywhere in Nigeria that's under federal level. For example, we said uh, we have gender and equal opportunity law. Maybe if it is in Adama, we don't have it in Adama, we can say gender and equal opportunity law of Adama State 2018. Like for example, we have uh, Penal Code of Adama State 2018 and it's not as if Kaduna has Penal Code of Adama, no. They can do their own. They can name it Kaduna Penal Code of 2015 or 2018 or 2020 this year if they are ready to do it or something. Kina da mutuncin da zaki kare a matsayinki na ya mace. Ko? Your dignity, what is your dignity? You can cover everywhere you want to cover in your body because you have a dignity to protect. I cannot force you to remove your hijabi now because zan ce ni ba na son ki da hijabi a wannan to see your breast is it allowed kun gane shine muke nufi da fair hearing kowa za a haɗa kanku like kuna daidai babu bambanci a tsakaninku inda kun je wani abu ne faru da shari'a They free from all form of discrimination okay we have another like under section is talking about about private and family life you have a right to protect the right of the privacy of the citizens. their homes, telephone, telephone conversation, and telegram communication. As, as, in, as a citizen of Nigeria, as an adult, you have a right of privacy and make decisions with your family. Ba wanda zai tambaye ka wani irin mata kake da shi, me kuka cewa a gidanku, wani irin hira kake da yaranka in kaje gida, me kake magana a waya. You have a right of family and privacy. What is discrimination? Discrimination yana nufin bambanci. bambanci an ce dukanmu in the eyes of the law we are equal na mace da namiji we are equal musulma da christian we are equal baki da fari we are equal kyakkyawa da mummuna we are equal if you are disabled still is the same thing baki a gani baki da kafa baki da ido matsayin mu daya a Nigeria so muka ce you are free from all forms of discrimination aida babanki talaka ne ko mai kuɗi doesn't matter in kin yi laifi za hukunta ki in an zo rabon abu a makarantar da an ce this is for maiha gd this jss maiha so if it is for jss maiha for all the students in this class you all have a right to that particular thing ba zan ce ok bari in ware wa'annan ki akwai yar chairman a nan ita ce number one zan fara ba ta saura kuma ku kuka sani no right na next. kanki da kai har zuwa ni mace ne idan na girma ina da ruwa zan yi nomi zan girma zan yi aure idan wata ya kare zan ga jinin al'ada kin ga ke zaki shugabancin wayannan abubuwa nono zaki sa da zai ki kare shi sannan jinin al'ada idan yazo zaki sa sun ma ki rufe rufe jikinki kin ga ke zaki shugabanci wannan abun is a total complete and control of ownership of your body tina na free from violence free from forces ba wanda zai masa dole ya ce sai na ga wanki ko sai na ga jikinki ko kuma a'a kin fara jini in ga jini yayi baki ko fari ke za ki controlling wa'annan abubuwan under sexual health rights we have 16 rights muna da right now yanci mu guda goma sha shida karkashin wannan mu da zamu kula da shi mu ne za mu controlling nashi yadda muke so we have right to equality and non-discrimination idan muka kama an gano na equality and non discrimination nuna bambanci ba if you make a choice no one have a right to choose kamar ni na zaɓi abu na zaɓi in sa himar ko kuma na zaɓi ban sa himar ba babu wanda zai azabtar da ni akan wannan zaɓe na ko kuma idan na girma na kai lokacin da zan yi aure na zaɓi in aure wani don ni yan mai na zaɓi in aure ɗan talaka babu wanda zai zai min azabtar da ni a akan ba za ki auri dan talaka ba tun da mun haife ki ke yar mai kuɗi ne ko kina da yanci da za ki zaɓe magani da yake cikin irin magani tazaran haihuwa an san me tazaran haihuwa muna ji a rediyo shi tazaran haihuwa a ba da space kan yara to sai an nemi rights an nemi consent ɗinki kafin a baki an fahimta akwai kuma harfi traditional practice su ne su first marriage kamar ce yanzu nake shekara na goma sha biyu sai a ce dole sai an aure da ni kun wanda ya harfi traditional practice don me ina kakashin kulawan iyaye ina kakashin kulawan gwamnati ina kakashin kulawan iyaye da don haka ba a ba wannan damar ba a ba ba a ba su damar za su dole sai sun aure da ke sai da concert kafa ne concert ce sai kin girma an fahimta an danna haƙƙinki kuma an sa ki force ne kika yi akwai genital mutilation ka ce mata da ake yi ne an fahimta you are free from that an gane kuma dole sai da concept ɗinki ne za a miki abubuwan sai da yaddanki don't have from being able to conceive without a consent mace bayan da za a hana mace haihuwa ko mijinki mijinki bai sai hana kike haihuwa sai lokacin da ke kike so Action court. I am discussing account fundamental rights, sexual health rights, the reproductive health right So I'm going to discuss about taking action. What next to do? Where do I go to in case if, in case my right has been violated, in case I've been bullied, in case I have been raped, in case of child trafficking, in case of denial of resources, denial of property score, in bullying, Nike, coffee a day, coaching Zarafi, that is gender-based score, ina ne mutum zai je ina ne zan gudu in je ko ba haka ba in case of eh, gender based violence ko in case of rape fyaɗe in aka je public hospital su dama suna da magunguna da free free treatment ne ko ba haka ba a je a duba lafiyar jikinki a an ji miki ciwo ne a a kaza da kaza in aka duba sai a bada magani in case of fyaɗe kuma in aka yi ma ba a wanke jiki ba a wanke jiki ba fata ne. ko ma 'yar uwa ko ma ko maka ba za a wanke jiki ba saboda an je asibiti a waje ne za a samu evidence za a samu har a hukunta wanda ya ma mace fyaɗe din nan amma aka wanke jiki kun ga ba evidence ko kin je an riga an wanke jiki na an wanke kaya an wanke jiki na mani shi komai sun fita ba abin da za a ɗauka as forensic evidence har a je kotu a kwace miki hace hakin ki kin ga daga nan mace ta cutu ko so in kun je kuna yadawa kamar yadda kuka kuka ce za ku je aka zabe ku kuma za ku je ku faɗa masoran yan uwanku da gidaje da za ku musu wa'annan bayanin nan ko ba haka ba then lastly social media musa social media ko this fundamental human rights that that that we both our order. and another another boy is being asked them and my uncle said to you this but what are you I said to him human rights right to did my uncle have a right to tell him the truth of course your uncle has a right to tell him the truth if he is a minor, no matter how you are, in a bragging, you have a right. If you are a minor, you you somebody has uh, take care of you. Go. You are under the care and control of your parents. As long as you are under under age, muna kira under age, less than 18 years. If you are less than 18 years, can your parents can decide anything for you for your own benefits.